الحمد لله بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأصلي وأسلم على القائل لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا ثم يموت لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار وصلوات ربي وسلامه عليك يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات داهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيد ما عرفت أو غيرت آياته شلت يد الجاني وجاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجزها وغرامها بمحمد وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم لن نرتضي سباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر الأحداث بلغ سيل الزبا وإننا مسلمين لن نقبل مثل هذا من أي إنسان كائنا من كان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منة من الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت السميع العليم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر عيسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقدم بين يديه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترتفع عنده الأصوات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينادى كما أنادى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن كفران إن الكفران لطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي بالإنسان إلى الكفر قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي طاعته تسبب إلى وجود أو نيل رحمة الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن طاعة كل رسول حتم على أعناق المسلمين وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقسم الله تبارك وتعالى بهيبته وجلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من أراد أن يكون مع الله عز وجل فليكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون بل حتى عند تقسيم الأنفال فإن آخر الأمر مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حتى في الحرب يطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتمة واجبة على أعناق كل صغير وكبير ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة في قلوب المسلمين كائنا من كان الإنسان يقول الله عز وجل ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ويقول أيضا يا أيها أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون حتى إذا كان الإنسان في الصلاة يستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تنشرون معاشر الأحباب عند التقسيم فآخر الأمر مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة لنور يغرب هاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بتقد سرت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك وقفت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك معاشر الأحباب فإننا نقول لا ثم لا ثم لا وكلا ثم كلا ثم كلا وحاجة ثم حاجة ثم حاجة أن يقبل الإنسان شتيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوال الدنيا أحب إلينا من أن يشتم الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا من كان غابركم وما قوم لوط منكم ببعيد أين لعين الأولين والآخرين كعب بن أشرف أين لعين الأولين والآخرين النضر بن الحارث أين العين الأولين والآخرين ابن أقيط الذي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان عاقبة أمره نعم لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء فإن أبي ووالده وإرضي لعرض محمد منكم فداء لذلك فكل من شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حلال الدم والمال باتفاق الأولين والآخرين لا يخالف أو لا ينتزع عن هذا الخلاف إلا من كان منافقا خالص النفاق لذلك طابت أرض سقطه وإننا نهنئهم ونرحب بهم فكل من قام وعاد بشتيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينفذوا ما نفذوا على ديبورا سامويل لعنة الله عليها يا أيها المسلمون لا نقبل مثل هذا إننا أمرنا أن نؤمن بكل نبي بعثه الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إذا كان الإسلام يدعو إلى الهدنة إذا كان الإسلام يدعو إلى السلم إذا كان الإسلام يدعو إلى الأمن دلوني على رجل مسلما دلوني على رجل مسلم شتم واحدا من هؤلاء الأنبياء لن تجد لن تجده أبدا فعلام ولما ولماذا كان كل من جاء بأمره من الفساد يسبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لن نقبل هذا وكل من اعترض لصنيعة أهل سكته فإن عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق لأن شتيمتي أهون وشتيمة أبي أهون وشتيمة أمي أحب إلي من أن تشتم رسول الله وسلم لذلك خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لن نرضى بهذا ولن نقبل بهذا ولا لأي إنسان أذر في مثل هذا لذلك جلدوا واثبتوا فإن الله معكم ولن يتركم أعمالكم معاشر الأحباب البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو شاب يوجا وتن شوال ألف دا أدى أربعين دا wace ta yi daidai da sha uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci na jami'o abu ya obai da tabnil jarrah wanda ke kan titin bypass namdi azikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya ba za mu yadda da zagin manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa musulmi zagina ko iyayena ko ‘yan uwana wannan wani abu ne daban za ka iya yin sa za ka kwanta lafiya za ka gidanka lafiya kai baccinka har da shari amma ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba mu yadda ba ba za mu yadda ba kuma idan irin dabora aka sake samunta mutanen Sokoto sake komawa da wannan aiki menene yasa duk mutumin da ya ɗauko lalacewarsa sai ya zama na ba wanda zai jingina sai ga manzon Allah sallallahu ka nuna mani a tsawon iya shekarun tashinka nuna mani wani mutum musulmi guda ɗaya wanda ya zagi annabi isa ko ya zagi annabi musa ko kuma ya zagi ɗaya daga cikin annabawan da allah subhanahu ta'ala ya ko ba za ka samu a cikin musulmai ba me yasa sai a mana cin kashi a yi mana ainihin hawan ƙawara sannan wasu daga cikin waɗanda suke ikirarin musulunci wanda suka jahilci alfarman manzon Allah su sallam su dinga ganin ba a kyauta ba ba a dace ba ba haka ya kamata a yi ba duk mutumin da ya jawo ruwa shine ruwan ke baiwa kashi don haka duk abin da zai faru ya jima bai faru ba duk in an samu irin dabaura a ko'ina ne malamanmu na farko da na ƙarshe manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam duk mutumin da ya zage sa ko da ya tuba malamai suka ce da jininsa da dukiyarsa ta halatta ko da ya tuba amma idan ka zage Allah wani ta'ala ka zo ka tuba malamai suka ce ana iya an san tubarka amma ba manzon Allah su sallam sannan ka koma ka binciki tarihi ina irin su kyaf Karu ibn al-Ashraf ɗaya daga cikin maguzawan Yahudawa wanda yana da kuɗi yana da komai da komai shi yake safaran makamai kamar yadda ake a yau a cikin ƙasar nan ba shi da abokin faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi ba shi da wanda yake zagi sai annabi alaihi annabi ya ce mar sahabbai radiyallahu wai shin cikin ku wane ne zai imma wannan mutumin aka samu wasu ayari mutum uku zuwa biyar a wata riwaya suka ce ya rasulullahi mu za mu tafi sallah bayan sun tafi suka je suka same sa Allah ya ba su sa'a suka in masa garin dawowa akwai Muhammadu ibn Maslama radiyallahu an kafarsa ta kariye suka ɗauko sa suka kawo wa Annabi sallam shi a kariye Annabi ya shafi kafansa ya addu'a sai kafar ta tashi ta fi ainihin mai lafiyar lafiya aje da da a ce zagin wani abu ne wanda yake ya yarda da shi kuma ana iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce aje a in ba ina ibnu qayyim wanda yake shi ma wani mutum ne haka ba shi da abokin fada ba wanda yake cin mutuncin sai zage sa sai annabi sallam hakan nan sahabbai suka far masa shi ma gidansa daki ne kofa kofa wani ya shiga ya labe ya in masa ya samu mashi sai da ya tabbata mashin ya shiga bai bar wurin ba yana bada labari ce sai da naji an ce ana kiran asuban farko aka ce to wannan mutum ku zo Allah ya masa rasuwa na ce alhamdulillah ce ta kai ta kai kowa ya ta kansa an in masa saboda zagin manzon Allah ga wani mutum in ka duba asfarimul batta abin asalimul eh, maslul ala shatmi rasul yana da kuyanga makaho ne ba ta da aiki sai zagi na sallam ya zo wata rana ya wuyanta ya luma mata wuƙa ya gaya wa na sallam annabi ya yi aikinsa ashe kenan duk wanda zaka zaga ka zaga amma mu musulmai a shirye muke mu kare matukar an taba annabi sallallahu alaihi ba za mu yarda da wannan ba kuma duk mutumin da kadi ya fito yana cewa wannan abu bai yi ba bai dace ba ba a kyauta ba munafiki ne akwai munafinci a zuciyarsa bai san alfarman manzon Allah sallallahu alaihi ba yadda za a yi kasa ta zauna lafiya a ce ana cin mutunci a sallallahu ba zai yi ba Aisha radiyallahu anha wata rana suna fira ta ce ya Rasulullah gani fa nake Allah yana maka yadda kake so domin duk abin da kake so shi Allah yake maka ka duba Qur'ani kaga qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha mun ga alqiblan nan kana da bukatar ta kana son ta kana shaukin ta kana mararinta to saboda kai ya Rasulullah kowa ya koma yana kallon Ka'aba ai da Baitul Maqdis ake kallo amma saboda son sa Allah suna zai to tun da kana so kowa ya biya koma yana kallon kaba to wannan a sallam irinsa shi ne za mu yadda a cikin mutuncinsa ba zai yiwu ba in ka zuba wurare da dama da dama za ka ga irin waɗannan abubuwa annan sallam duk kowane annabi da Allah ya aiko ƙoƙari yake yadda da Allah suna amma annabi Allah ke masa aiki don ya yadda ka duba cikin ƙur'ani kaga annabi musa alaihi salatu salam a lokacin da ya zo zai tafi munajati magana da Allah SWT Allah ya tambaye sa umma ajalaka an ya Musa ina mutanen ka suke ya ka baro su ka zo da gaugawa ce hun ulai ala asari wa ajiltu ka rabbi ba na bar su a bayana amma na zo ne a guje ya Allah don ka yarda da aiki na ka koma ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai nema ba bai yadda ba bai nema ba bai ce a bashi ba Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka da. Allah zai baka har ka yadda amma ai kaga annabi Musa salam Allah ya yi magana da shi amma ka duba kaga ya nema nazo ne ka yadda annabi kai ko a inda kake sallam za a baka har kai ka gamsu ka ce ka yadda da ka ba wani mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba ba za a yi shi ba ba mu da wanda ya dara masa Da haka ba za mu yarda da irin wannan cin kashi ba sannan ka koma kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin irin munajati da suka yi ana tambayansa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala bayan an zo sai ya dinga jeran gen wasu addu'a rabbi shirah li sadri wa yassir li amri ya Allah ka wanke ainihin kirjina ka yassare mani al'amurana annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye wannan abu ba Allah ya ce mishi alam nashrah laka sadrak tambayan da annabi Musa ya nema shin kai ashe ba maka ba ba mu wanke zuciyarka mu wanke kirjinka ba sauki da annabi Musa yake nema alaihi salatu wasalam kai Allah ya ce maka wa nuyassiruka lil yusra zamu huwace ka mu kai ka zuwa ga sauki daukakar da annabi Musa ya nema Allah ya ce wa rafa'ana laka zikrak mun daukaki ainihin ambatonka ka gaya mun inda za a ce ashhadu an la ilaha illallah ba a ce wa anna muhammadar rasulullah ba za haka za a yi har duniya ta ƙari don haka a sallan ba wanda ya san matsayinsa a wurin Allah sai shi Allahn kansa zuwa da ala Ibn taymiya yana cewa alaihi rahmatullah duk gari wanda ba a yaban manzon Allah sallallahu wannan musiba sai ta auka wannan gari garin ya ta ma hanyar karewa bare kuma ce zagi muna fama da wasu abubuwa daban-daban daban kawai ana zaune lafiya sai ki zo ki jawo fitina don haka mutanen sakkwato muna kira gare su aikinsu alhamdulillah ya yi kyau in an sake su koma sannan su zauna lafiya amma ba da cin mutuncin Allah ba su sallah wannan kasu taɓa da shi kuma su yi tawassuli da wannan aiki na dabora wannan fitina da ta dame su Allah ya yi sakamakon wannan aiki da suka yi saboda aiki ne babba duk irin waɗannan abubuwa sun faru kar ku manta a lokacin beauty contest haka aka taɓa wannan lamari mace ta ɗauki wanda za ba wanda za ta jefa da ƙazantacciyar magana sai manzo Allah sallam yaushe za a ce ana a zauna lafiya ina magana zama lafiya don haka duk wanda zai yi abun sa yayi ƙur'ani kar a taba mana shi manzo Allah sallam kar a taba mana mu ne muka san matsayinsa a wurin mu mu ma kan mu ba za mu iya cewa ga matsayin ba saboda girman matsayin sa Allah kaɗai ya san yadda yake sallallahu a wurin sa da haka kowa ya shiga taitayin sa in gwamnati tana so a zauna lafiya ta tsawata masu kowa ya tsaya a matsayinsa yadda ba mu zagin bible yadda ba mu zagin annabi isa saboda duk musulmin da ya zagi annabi isa ya rida ai akwai kiristocin masu adalci kaji sun fito su ma ba su gobe abin ba sun gaya mata cewa to shin ke sai kin zagi annabin wani addini sannan me yaya zaki samu ai da kansu ba su yarda da wani al'amari ba saboda sun san cewa ba daidai ba ne, har wata daga cikinsu tana cewa ba ta taba jin wani musulmi ba kirista ce ba musulma ba ba ta taba jin wani musulmi ba wanda ya fito ya zagi annabi isa ba to me yasa kiristoci ya fi haka kaga daga cikin su akwai adilai kenan don haka jama'a zauna lafiya amma lafiya za a zauna ne matukar ba a shiga hurumin annabi ba su sallah, amma matukar an shiga to maganar zama lafiya babu shi dan ba za wannan no area ne uncompromised ba za mu yadda da wannan al'amari ba عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم